haɗin gwamnan jihar Bauchi masoyansu wanda na musu a da ba yaudara ba na yafe musu sauran kuɗin. Mu da muka gina sabon titi na zamani a kasuwar mu da lawal mu ne kuma za mu zo mu kasuwa to wannan ne an mana gariya ma wai na koli limamin Bauchi. Idan ba da haƙƙi hakkin naɗin mutum ba ka kore shi idan za ku nemi mutane ku nemi mutane yau na ji daɗi da shugaban keke na da a caba suka zo kofar gidan gwamnati kuma yanzu muka je muka taɓa hannu akan yarjejeniya tsakaninmu yan takara cewa za a yi zaɓe lafiya kuma a shirye muke a yi zaɓe lafiya kuma cikin ikon Allah mun dagaya ko ina ko kaza ba a kashe ba babu inda muka yi harbi da kibiya ko da yake mun ƙauraye ne babu inda muka yi harbi da bindiga ko don muradani mutane mu jami'an tsaro muna da su kalle su taba mutuncin mutane saboda haka mu masu son zaman lafiya saboda nasara ne a gabanmu ni masoyin yan keke na zai da ba shi ne za a zo a ce mun wai ba na son su da muka yi na ƙananan hukumomi ba wani ƙaramin hukuma da mu ba da mashina 200 ba zai dubu maraba kuma bisa soyayya ba kawai nake kina so da ta ba al'umman jihar bauchi saboda ba mu da wani hanya na sarrafa mutane ko ɗaukan mutane sai wayannan mutane da ruwa da iska suna wahala lokacin mashago wato covid-19 mu kadai na jihohin arewa da muka yarda su yi a caba ake kina ta to eh, yanzu ne kuma za a zo a ce ba mu san su muna godiya da kuka zo nan kuka jaddada mutunci da zumunci da kauna da yake tsakaninmu da ku Allah bala muna tabbatar muku yanzu ma haka fara a caba a jihar Bauchi don mun dawo kamar yadda na gaya maka kowane karamar hukuma da mun yi wa keke na za mu kara musu kuma yan acaba za mu saya musu su mu ba su mashina kasafu da ƙaryar ake mana don mun je muna gina sabon kasuwan da ta ƙone a azare wai za mu rushe kasuwanni ko ba haka bane ni ba ni nake nada limamai ba sarakuna suke nada su kuma ni ba abinda abokina dawowa na limamin bauce mini wanda alheri to wannan ƙarya ne da yarsun siyasa